أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نهجه واهتدى بسنته وجاهد الحاج وذلك كلمات الى المسلمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى الميلة دا صورم من المتعني دا يقوى دا الماجرين إنا منا سلم على المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكرم نبيكم kamar yadda aka gabatar kai yi mawurin da aka ce a a kan shi ne da mutuntaka a musulunci ta kasa abin da zan yi magana a kan su gida gida abu na farko ne ake yi da yin mutuntaka da ma'anar ta wacce take nufaɗi abu na biyu nau'ukan mutuntaka da ake da su a rayuwar ɗan adam da kuma yadda alkur'ani ya kama su ya ambace su gaba ta uku ita ce yan uwantaka ta addini da kuma muhimmanci ita ma tana da 'ya'ya a ƙarƙashin sannan sai ababen da suke tabbatar da yan ta musulunci sannan sai ababen da suke fata ta yan uwantaka ta musulunci waɗannan su ne abubuwan da insha Allah ta'ala zan yi zarto a kansu ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mu jagoranci faɗa abu mai da daidai abu na farko kamar yadda muka ce shi ne yankuwanta me ake nufi da yankuwanta malamai suka ce idan aka ce yankuwantaka tana nufin musharakatu shakhsi bi akhar min wilayati min at-tarafayn aw min ahadihima aw min al-wada'i abin da ake cin yankuwantaka ta asali shi ne wani ya zama yi tarayya da wani ta hanyar cewa tare aka haife ko sun fito daga ciki daya uwa ne uwa daya ko kuma ya kasance sun hada sun ta yayi tarayya da daya a abin da ya shafi uba ko ɗaya ne tarayya da ɗaya abin da shafi uwa kawai amma suka ce wa sa'adu kulli mushariki da rajin fi qalilati aw fi dini aw fi sana'atin aw fi mu'amalati aw fi mawaddatin aw fi ghairi dhalika min al-munasabat amma da ana aran wannan kalmar ta ɗan uwantaka ya zama an yi amfani da ita ga dukkan wani wanda ya tarayya da wani a kabila ƙabilar ɗaya sai a ce shi dan uwansa ne kuwa a kudu fil ƙabila ɗan uwansa ne a ƙabilar wanda bahaushe ne wancan ma bahaushe ne to sun haɗa wancaka a ƙabilar hausa wani balarabe ne wancan ma balarabe ne sun haɗa wancaka a ƙabilar su ta larabawa haka kowace ƙabila sannan ana amfani da wannan kalmar a addini duk waɗanda suka yi tarayya a cikin addini to sun zama yan uwan junansu haka nan ana amfani da wannan kalmar a matsayin aro idan ya zama mutane sun yi tarayya abin da ya shafi sana'a haka abin da ya shafi mu'amala haka nan idan wani yana ƙaunar wani haka nan to shi sai ya zama ɗan uwansa da makamacin yin waɗannan na dalilan da suke kira suke jawo a cewa wani ɗan uwan wani a taƙaice ke ita ɗan uwantaka tana nufin kai tarayya da wani a wani abu wanda yake daidai da kai idan ya zama wani yana da irin abin da kake da shi to akan ce masa ɗan uwanka wannan a taƙaice kenan abin da suke ce ma ɗan alkur'ani ya kama wannan kalmar ta yan uwantaka ya ambace ta ya ba ta ma'anoni sun kai biyar kusan kuma waɗannan ma'anonin da aka lissafa mana a cikin tarihi da aka ba mu qur'ani ya kira ɗan uwa na ƙabila a matsayin ɗan uwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambata game da annabawa da ya yi wa mutanensu ke ce ila عاد أخاه هودا وإلى ثمود أخاه صالحا وإلى مدين أخاه شعيبا ذكر نفعل أن يكون وانتو أغلينا هود عليه السلام تطوعي منها قليلا على رأس في أخي تتدى شيئا يتنسو أخي عليكم في شيئا مطين من ذن الله يكراد دواجا مبتغى للحسد صالح عليه السلام كان قول كموجن القليلة في أن لا مدى قصة في أي كل شيء هو غير دمية كرات هو يقول في سبا الشركة حتى كنت أن الله قد جعل الله مدى قصة في أن أقام سونا ينفسه في أخاذ أخاذ من أخاذ وتوصوا أنت القليلة ضد السلطة الدين ma'ana ta ji da alƙur'ani ya zo da ita ta ƙaddi da ta fi ta ta in wantaka ita ce ma'ana ta farkon nan da aka ambata mana wato ƴan wantaka ta ji ya kasance mutum ya tarayya da wani sa a uba ko kuma a uwa ko kuma a uwa da uban da ya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambata a gado yake cewa ka in kana da mutum wasu fa yu'minu idan ya kasance mamaci ya kasance yana da yana da yana da yan uwa kuma ya mutu ya bar mamarsa ga kuma yan uwa to fad'un min sudus mamar nan ta tana da ɗaya cikin shida a cikin dukiyar da ya bari gaba gida to a nan Allah mu rubuta ce ce in kana da ikhwatu ikhwa dan uwa dan uwa na jini ma'ana ta uku Allah madaukakin sarki ya kama kalmar wantaka amma yana nufin addini ko ji a cikin wata aƙida kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi kuma profesa ya ambata ki cewa innamal mu'minuna ikhwatu abinda aka sani kawai mummunai ɗan uwan juna mummunai ɗan uwan juna ne to da ka lokacin da kai tarayya da ɗan uwanka a imani da Allah to kai tarayya da shi a wata ko da kuwa a wata ƙasa yake wannan ita ce ma'ana ta uku ma'ana ta hudu ita ce soyayya da ƙauna idan kai tarayya da wani a soyayya da ƙauna ana ce maka ɗan uwanka kamar yadda Allah yake ba da labarin game da ‘yan aljanna yake wanda za'ana ma fi kudurihim min zillin yake nan. ونزعنا ما في صدورهم من ذيل مسلم shiri abin da ke cikin zukatansu a duniya na kullace-kullace wancan na kullata wancan wancan yana jin haushin wancan wancan yana ƙashin wancan wancan yana hassada a duk idan aka shiga aljanna ba wannan iwanan za su zama yan uwan juna ai sashi na kan sashi ba za ka kalli wani aljanna ka ji haushin shi ba za ka kalli gidan wani aljanna ya kana ka kalli haushi ba ba nan da kuwa na nan sun yi tarayya a soyayya da ƙaunar juna sai ma'ana ta ƙarshe ta biyar ita ce a ba kasancewa tare da wani a kone ma kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ba da labari inna hada ahilahu tis'un wa tis'una na'jatan a tisar annabi Dawud alaihi salam a lokacin da ya sa aka gina masa mihraji ya shiga ya ce ka abu kowa ya shiga yana da yana ibada ko shi ke nan sai ga wasu mutane guda biyu sun shigo masa fa fajja minhum annabi dawud alaihi salam ya firgita ya razana da shi sai suka ce masa sai ɗaya yake inna haza ahi ai inna haza fahi wannan abokina ne ka aminta da shi ashe ana kiran aboki wanda ka kasance tare da shi ana ce masa ɗan uwa da nassin alƙur'ani to waɗannan su ne ma'anoni guda biyar da alƙur'ani ya ambata a matsayin ƴan uwantaka amma kuma ga fassar ko dai ƴan uwantaka ta jini ko kuma ƴan uwantaka ta ƙabila ko ƴan uwantaka ta abokantaka ko kuma ƴan uwantaka ta auna da soyayya dukkaninsu waɗannan ma'anoni ne na kalmar yan a alkur'ani amma mu abin da ya fi bamu muhimmanci shine ma'anar yan a matsayin yan ta addini ko da babu dai dangi iya balle na baba kamar ba bahaushe yake ba. amma dai addini ake magana kanta yanwataka a cikin addini kamar yadda an zama da rufin sun ce in na mai na yan uwan mummune yan uwan juna ne alƙur'ani ne girma su ce da bayani a game da wannan yan wani zubin allah maɗaukakin sarki ya kirga wannan yan a matsayin cewa tana ɗaya daga cikin hidimomin da allah maɗaukakin sarki ya mana da Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a addini ɗaya dukkaninmu muka zama musulmai to wannan wata hikima ce ne ba daga Allah madaukakin sarki da ya mana har Allah madaukakin sarki yana goranta mana a kanta wani zubin kuma Allah madaukakin sarki jawo hankalin ne yake ya ce waɗanda ba mu ba wato kafirai suna jibinta junansu suna nuna wa junansu ɗan uwantaka da soyayya ce mana gargaɗi ya ce idan ku ba ku aikata haka ba to tabbas fitina babba za ta kasance a ban kasa da kuma ɓanna da makamantar irin waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani yana nuna mana yana tunatar da mu ni'imar da ya bani shi ta wasu ni'imata Allah alaihi إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فالله يقول واذكروا نعمة الله عليكم ya kuma su imani ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku wata ni'ima ce in kuntum a'da'a da kun kasance kuna gaba da juna da al'ausu da al-khazraj sun kuma juna ne baban su baban su baban su daya baban su sunan sa harisa shine babban kaka a cikin larabawan madina ya haifi ‘ya'ya guda biyu ɗaya sunansa al-hazrat ɗaya kuma sunansa al-aus al ya haifi ‘ya'ya biyar shi ya sa ƙabila take tafi ba faɗi al-aus kuma ya haifi ɗa ƙwara ɗaya hazrat na da ‘ya'ya biyar aus yana da ɗa ɗaya mali shi kuma shi yana da ‘ya'ya guda biyar amma sai da suka riƙe rigimu a tsakaninsu ana yaƙi ya kuka mabambanta daga ciki akwai yakin da suka kira shi harbin da su taguwa ce ta haɗa wannan yaƙin aka yi shekara da shekaru ana faɗa idan baba zai mutu sai ma ƴaƴan shi wasiya cewa kar su kake su mai da uban su mai da takobin cikin ku a ci gaba da yaƙi nan har sai sun ci nasara a wasan ƙabila kun ga anan ƴan wancan kakasini ba ta musu amfani ba domin ƴaƴan wa da ƴaƴan ƙanin suke amma kuma suka yi taggab da yaƙi a tsakanin junansu har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa zukatansu a ƙarƙashin shugabancin Annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su suka sai aka ba su suna fara ɗaya aka kira su da al'ansar da can idan ba hazraji ne ya haɗu da ba'ausi to sai sai inda ƙarfin shi ya ƙara فأما علم أنه صلى الله عليه وسلم إيوان من أيكو وكذب سنبيا الحق وكم وأن من قريبه من من يوم جاتي وأن ستة جابات من الرسول فلنك قوما سنت أجيب وأن دلعنا مدينة ما قوما قليل مدحة هكا يأكو كانت تبدانا أتخاني دون الرسول هل يزم فدار بينا لأبن ديكي مش أيام العرب انك أيام العرب gabaki ɗaya ba wasu ababe ba ne a cikin illa ya kukan da aka riƙa yi kafin zuwan musulunci a yamun arabcin jahiliyya wato ya kukan da larabawa suka riƙa aka ɗauki waɗannan ya kukan aka rubuta su a matsayin tarihi aka haddace su aka yi waƙoƙi na zage-zage da cin mutunci da lambu da juna Allah ya ɗauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗa kai kansu ya haɗu gabaki ɗaya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ne wadkuru ni'matallahi alaikum kuntum ku kutina ni'mar da Allah madaukakin sarki muku a lokacin kuna gaba da juna fa'allafa bayna qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya dunkula zukatan ku kuka zama yan uwan juna fa asbahtum bi ni'mati ikhwana sai kuka waye gari yanzu kun zama yan uwan juna babu gaba a tsakanin junanku to kun ga anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana ashe zaben mu da Allah madaukakin sarki yayi ya hada mu mu zama musulmai yan uwan juna wata ni'ima ce mai girma da har Allah ya kama ta yake tunatar da mu ita cewa mu tuna ta kan mu manta da wannan ni'ima kullum ya wajaba mutum ya tsau kallon wannan ni'imar a matsayin wata babbar ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya mana a inda ya haɗa mu zama musulmai yan uwan juna nan Allah madaukakin sarki zargin masu imani yana musu fada kafa uba a ba'dhum awliya'u uba, illa taf'alu kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kullun kafirai da kake ganin suna da takassuri suna da tsari na su haɗa kai ko da zuciyarsu ta saba amma za su iya hada baki domin ne domin su nuna ma wanda yake sun yi ittifaki sun yi tarayya akan gaba da shi su nuna cewa sun tare su duk da cewa idan suka rabu to kowa na zagin wani ne amma suna da abin da ya haɗa su shine sun yi tarayya akan gaba da musulmi to shi ne Allah maka suke ce kullum jibinta junan su uwan junan su wannan aya kuma aya ce mufka kuma waƙi ina nuna fassara ta aikace الذين كفروا بعضهم أولياء بعض زمنت الجونس في أنقوى الجونس ko da sun ɗauki wasu shi'ara sun ɗauki wasu alamomi ko wasu fahimce-fahimce da suka saba ma juna a ce waɗannan suna bin tsari ne na ra'asamaliya wato capitalism abin da ya shafi siya abin da ya shafi tattalin arziki waɗancan suna bin tsari na socialism gurguzu amma haɗewa suke yi suna da abin da suka ittifaqi a gaba da su shine musulmi da musulunci ina al'adun muttafaqu alai shine abokin gaba da suka ittifaqi a kan kaje sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon da sama shi ma kamar ya dauki wannan ayat da tace innamal mu'minuna ikhwatun sai ce al-muslimu akhul muslim al-muslimu akhul muslim abinda aka sani shine musulmi dan uwan musulmi musulmi ɗan uwan musulmi ne shi yasa malamai suka ce dukkan wata ƴan uwantaka tana ƙarƙashin ƴan uwantaka ta ga musulunci ƴan uwantaka ta musulunci ita ce a gaba shi yasa a lokacin da ta ci karo wanda ta ci karo da ita ita ake gabatarwa ƴan uwantaka ta musulunci sannan daga cikin abin da ke shaida akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan farko cikin ayyukan da ya fara lokacin da ya isa Madina shine al-mu'aqat bayna al-muhajirin wal ansar musulunci ya yarda da a ce wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne wani ɗan ƙasa kaza ne wani ɗan nahiya kaza ne amma ya kasance ga baki ɗaya kuma abin da ya tara su shi ne musulunci an samu waɗanda suka zo daga garin makka sai aka kira su da muhajiru su kuma waɗanda suke garin madina sai aka kira su da amsa to da suka zo duka sai aka dunkule su ga baki ɗaya ɗan uwan juna ne saboda haka manzo da kuma abin da ya kai shine sai ya kalli ba muhajiri kwara ɗaya sai ya ɗauko wani banan tsari sai ya to ɗan uwanka kare shi wannan ba muhajirar abu sai babbalan tsarin nan sai ya ce masa to ga gidana zan raba shi gida ne kai ka ɗaurar ni kuma ɗaurar ina da shaguna guda biyu ko kuma ina da gona ta domin mutanen madina manoma ne sau da ka zan kasa wannan gonar tawa gida biyu ce ka ɗau kashi ɗaya in noma rage sai ta noma rage. ina da mata guda biyu sau da haka kai zan saki ɗaya ke ta aure ta ni kuma sai in zauna da ɗaya haka suka rika musu Sajib سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه an kasuwa ne shi bai iya noma ba lokacin da ya zo manzon sama ya haɗa shi da ɗan uwansa a madina a cikin a cikin lansawa a cikin mutanen madina sai سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيدي متى بارك الله لك في أهلك ومالك دلني إلى السوق ce Allah ya maka albarka a game da iyalanka Allah madaukakin sarki ya maka albarka a game da dukiyarka nuna min ila kasuwa ne to da ka sayyiduna Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya je ci gaba da kasuwanci to haka suka yi wannan rayuwa ka kai ma wannan yan uwantakar tasu manzo Allah su kuma ya haɗa sayyiduna Salman al-Farisi da Abu Darda ya haɗa su yan uwantaka da juna Salman al-Farisi wata rana ya tashi tafi gidan sayyidina Abu Darda fara'a ummat Darda mu'tazila sai ga matarsa ba ta ci kwalliya ba shi ne ba haka ke ba ta kwalliya sai ta ce tambayi abokinka ga abokin kalan shi ne ba ya san kwalliya da daddare ya mulle yake ya san na kwalliya ba da rana azumi ke bai san na kwalliya ba saboda aka da daren shi da yinin ga baki daya ba wa bane to ne kwalliya ba zan ba kwalliya shi nan sai masu to kai dan kwana ba haka ake yi ba kaza kaza kaza kaza har suka zo da daddare abu da za ya tashi azumin ke yi kiyamun lai sai sallar farisi ya hana shi ke bacci za ka aka zo ya karya masa azumi da rana yace dole sai ka ci abinci kuma aka tafi wajen annabi sama kashe gari da safe ya faɗa wa manzon sallama manzon sallama ya tabbatar da abin da Abu Darda yake gaskiya ne inna li rabbika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li dhayfika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqa manzon sallama ya kasa masa yadda zai kuma kasawa daga abu darda ke daga salman faru ke kun ga yan wantaka wannan yan wantaka ta kai ma sajidu na umar bin al-khattab radiyallahu anhu da shi da wanda aka hada shi dan wantaka da shi sai ya kasance suna raba kwana wajen zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yau sai sayyidu na umar bin khattab radiyallahu anhu sai ya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji al ya ji hadisi idan sun haɗu da yamma da shi da ɗan uwansa wannan da an su kuma ya haɗa su ɗan uwantaka ke karantar da shi gobe kuma shi kuma wancan shi zai tafi sai na umar rabu yamma wani shi kuma sai tafi kasuwa idan suka da da yamma sai su haɗu sai wannan ya karantar da ta juna umar rabu yamma wani abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam na alƙur'ani da sunna haka suka riƙa yi to kun ga manzan Allah su cikin manya-manyan ayyukan da ya yi farko farkon zuwan sa madina to akwai kulla da wantaka tsakanin waɗannan bayan Allah da haka aka samu aka gina masallaci aka gina makaranta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba kawai sunan masallaci ba ne, a duk wani abu da ka sanya an gina daula da shi to a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai saboda wannan wantaka da aka samu aka kulla ta tun a farko idan muka koma tun kafin zuwan musulunci balarabe yana ba yana ba yana ba wantaka muhimmanci da ma'anar ɗan'uwantaka ta ƙabilanci amma da musulunci ya zo sai ya tabbatar da cewa ɗan'uwantakan musulunci ke gaba sun tuni balarabe ya kance unsur a kasa zaliman au mazluma sai da ka ana cutar da ɗan uwanka da ka ji ɗan uwanka ana faɗa da shi ko goyi bayan shi zaliman kana au mazluma ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta kawai ka taimake shi haka suka ɗauki ‘yan uwanta da manzan su sama ya zo ne ya fassara kunsu a kasa zaliman a mazluman cewa zaliman ta za'ubu a zulmi ka hana shi zalunci amma su da kawai da an ce da ɗan uwana ake faɗa ko shi ke nufi in goyi bayan sannan balarabe ya kasance kan faɗi yake cewa unsur aka kaulo da sau idan ana faɗa da ɗan uwanka to in ba za ka iya komai ba to azir da ihu domin in ana faɗa ana ji shine bahaushe ke cewa dokin mai baki ya fi gudu ai idan ana faɗa ana jin muryar ka tana kama to ko kai kake shan wahala sai a ce kai kake kai kake kai domin har yanzu ba shi ka je mutu ba to shine balarabe sai ce unsur aka kaulo da sau sannan balarabi yana fata yana cewa waman kalla zalla waman umira bihi zalla waman kalla zalla duk wanda yan uwanshi suka yi karanci to zalla kullum sai ya kaskanta shine a kasa waman umira bihi zalla ai waman kasura ikwanu zalla in ko yan uwanka yan uwanka suka yawa to kullum kai ne zaka yi rinjaye sannan suna fata suna cewa al-insanu qalilun bi nafsihi amma kathirun bi ikwani da'ifun bi nafsihi amma qawiyyun bi awani larabawa suna cewa kullum mutum shi ɗan kaɗan ne shi in aka bashi shi kaɗai amma idan yana da ɗan uwa sai su zama suna da yawa haka nan ɗan adam allah mu da kusa sarki ya yi shi ya zama mai rauni shi kaɗai amma idan ya samu mataimaka waɗanda za su taimake shi sai zama mai kyau har tambayi wani daga cikin masu hikima ake ce masa alhukumu bi khayrun wata tatta ce ta fa alheri idan Allah zai baka wani abu ne wani abu ne yake ke ce amma ba da taqwallahi fal aqul salih yace amma in bayan ka kawa da zaka ma Allah ka zama kana bin Allah to shi ne Allah ma da kake ya ka zama kana da dan uwa ne bayan takawa da Allah ta'ala zai baka to kyautar da zai maka kuma mafi girma bayan wannan ita ce ya baka dan uwa wanda yake na suna faɗa wani ne hikima yana cewa akhaka akhaka inna man la akhal lahu kasa'i ila al-hajja bi ghairi kila wani yana ma dan uwansa wa'azi yana cewa akhaka akhaka ai ilzam akhaka ilzam akhaka yace wallahi ka rike dan uwanka inna man la akhal duk mutumin da zai da ɗan uwa ka sa'in ilal haija da rai da silahi kamar mutum ne kama hanya ya kana yaki amma zai da makami ba ka da ɗan uwa daidai kake da mutumin da zai zauna zai je yaki amma ba da makami ka tsoro dole shi ne za a shi zai sha wahala sannan wani ne hikima yana cewa idan kunta fi kulli al-umuri mu'aqiban صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة ومجانبه يلا سوى إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك إذا يكفن شيء أبوتك كل في شكسوني ولم تلق الذي لا تعاتبه أغاني وقصة قصة وذاك تقسام وانده بذلك in jan abin da kullum kai ka duk wanda za ka zauna da shi ɗan uwanka ɗabi'a ka ita ce ke ta zargin ka ce bai ma da yi ba to ka tabbatar da a duniya ba za ka zauna da kowa ba kan mata ba za ka zauna da ita ba so da sai ba ka shawara sai ce fa wahidan in ka zama wannan ita ce ɗabi'a ka tuje ka rayu kai kadai ka'ida ko Allah ta'ala bai halitta mutum ya zauna ya rayu shi kadai ba هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فانخي زواقي قدر شيء أوصل أكاكا كوكما إن بذاك زونا قيل كلمة كسادة من أكبر وانك فإنه مخالف ذنب مرة دومن تنقوانك ونزبن زي ما يليك ومجانب مرة وللوقت كما يجون بما يليك وركعة الظهر فوق شيء بروش يتفجع شيء جسم التلسل يتفجع وزوم زوم زوم زوم سابع زوم زوم زوم سابع أي زوم ياد الإيمان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا من جربوا جونا كدجونا أتصبرون من حقا لهم جوازين جوني ذاك جوش iya zamantakewa da juna a matsayin Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ku a matsayin al'umma ɗaya ko ko a za ku tarjima a tsakanin junan wani ne hikima yana nuna tasirin 'yan uwa da yadda ya kamata su taimaki ɗan uwansu amma shi sai zama uwan shi ba su taimake shi ba yake cewa wa ihwanin hafidduhum du'an fakamuha walakin lil'aadi وخلتهم سحاما صاعبات فكانوها ولكن في فساد يشي واوي وإخوان حفظتهم دروعا يشي وسيئا قواناني والله لا تتابع ضمن سلعتي سلكي سلكي وإذا نشأل كاو مغحي زي بان كاريا فكانوها في سقة ضمن سلعتي أما ولكن للأعادي أما تتبقى كوما أبو سقة ضمن أبو كنان وحيد أبو سحاما صاحبات نزلت في سوة ما عليه ما لما تحيط فكانوا هؤلاء في فؤاية في سكة دماء مالي سكة هاشي أعزوش يا سكة أتشا كاما دمك يا وجدا في سكة شيء وقالوا كس عينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فتاة sai suka ce Allah ya mun taimake ka kuma ni ya kan bakin kokari ne sai na ce eh gaskiya ne in yi iyakan bakin kokari ko amma a wajen mun banna ba ni kuka ma banna so da ka ɗin wantaka wata aba ce da a ɗabi'a a ɗabi'a a ta dan adam Allah mulkin sarki ya sanya masa wannan ɗabi'a da addini kuma ya zo da ita sai ya zo sai ya ɗauki ta matsayin fitira wadda fitra da dama shari'a take ne sai ta rene ta a tare da kai ce mata sai dama san kana da ita to sai shari'a sai ta gaba da renanta a tare da kai haka yin wantaka dan wantaka bayan a rayuwar mu yau da ake ciki kusan wani duk mai hankali baya bukata a ce masa ya su dan uwansa idan yana kallon yadda magabtan musulunci suke haɗuwa a kansu a junansu yahudawa da kiristoci a cikin kiristoci a wanda ake su musu yiwu wato yan ra'ayin da kawo shekaru da yawa da suka wuce suka zauna suka yi mitin suka ce eh, sun yadda yahudawa suka kashe annabi isa alaihi salam amma sun yafe musu ce sun yadda su suka kashe shi amma sun yadda an sun yafe musu saboda su ci gaba da ingantaka da shi kuma suka yi rubuce rubuce akan haka masu yawa shi yasa a yau suna ɗaya da cikin wanda suke goyon bayan yahudawa su mallaki ƙasar da ake ce masa ƙasar isra'ila sannan ka kalli kasashen turai a yau yadda suke da bambance-bambancen da ke tsakanin junansu da ya kan da suka yi a shekarun baya yau ya suka zama kudinsu daya kudinsu ne in ka tashi daga germany ka shiga ingila kudi dai za ka shiga gaba da amfani da shi ba ka bukata sai ke canji yiwu haka in ka tashi eh, daga ingila ka shiga ƙasar spain wannan kudin za ka kashe ba ka bukatar canji haka idan ka tafi faransa kudin da za ka kashe ke na yugo ba ka bukatar sai ke canjin kudi komai nasu abu daya ko da ka sun saba a wani abu to saba wata ta siyasa amma su koma gefe za ka lallashi junansu akan cewa kowa ya haƙuri da juna a ci gaba da rayuwa haka domin a gama da wanda aka yi ittifaki cewa abokin gaba ne so daga ƙur'ani na goyon bayan yin kwantaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana goyon bayan yin kwantaka rayuwar da nake ciki a yau tana goyon bayan yin kwantaka so daga dukkan inda mutum ya zagaya zai ga cewa shi ɗan kwantaka wata abaci wanda tilas ya kamata musulmai su zama sun raya ta a tsakanin junansu sun girma mata sun ɗauke ta wata aba wata take mai girma waɗanda abubuwa ne suke tabbatar da yankuwanta kuma suke karfafa su kuma suke raya su abu na farko da ke tabbatar da yankuwantaka a musulunci shine al'imanin ruwa su fi kuru imani wanda ya tabbata a cikin zukata idan babu imani wannan yan uwantaka ba za su shi yasa Allah mana kuɗi sai ke yake cewa innamal mu'minuna ikhwatu masu imani dai abin da aka sani yan uwan juna ne yan uwan juna ne kaga shi abu na farko da ke tabbatar da yan uwantaka shine a samu wannan a samu wannan imanin a cikin zuciya shi yasa Allah mana kuɗi sai ke cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qad idan yahudawa suka yi imani da su da kiristoci suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ba a zai su tare to su ma sun zama shiryayyu sun samu shirya ai tawallau yi ma hum fi shi ka. idan ku suka juya baya to ka sani za ba su a cikin sabani ciki ashe in akwai imani ko za a sami ɗan imani imani فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في سر فإخوانكم في الدين ذكر أن أعمال الإيمان التوبة من أعمال الإيمان الصلاة إقام الصلاة من أعمال الإيمان إيتاء الزكاة من أعمال الإيمان حقيقة الإيمان زمن ذلك سمعت الإيمان جزء وسبعون شعبة إيمان جدا جدا سبعين دوريان ودقى شين أيضا إيمان يقول التوبة كان لا فإن تابوا إذا وأن ba su تبع ba ko munafakai dukkaninsu سكا zama سكا tuba suka dawo suka daina abin da suke وأقاموا الصلاة كما سكا قيد سلة وآتوا الزكاة كما سكا بعد الزكاة التي فإخوانكم في الدين sun zama yin wanku a cikin addini kaga ashe abu na farko da ke tabbatar da yan uwantaka shine imani in babu imani to ba za a samu wannan yan uwantaka ba abu na biyu al-ma'abbatu wal mawadda nuna soyayya da kanna kauna ta fi soyayya malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yana cewa al mawaddatu khalisul hubbi abin da ake cewa mawadda shine tsantsar soyayya so daga idan ga soyayya a kan kada soyayya a kan kada soyayya to wannan lukui lukui din shi ne ake kiranta da kauna shi yasa ya Allah mu da da ya tashi a aure sai ya ce wajen ana bainakum mawaddatan wa rahmah daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da ya halicce ku sannan kuma ya sanya muku ku aure a tsakanin junan ku sannan ya sanya mawaddatan wa rahma li taskunu ilayha sannan waje ana bai waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yace mawadda shi shine ibn qayyim yace khaliful hubb tatacciya tankadaddiyar soyayya ita ce ake ce mata mawadda wannan ƙaunar da soyayyar yana da buƙatar shi, suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar da yan uwantaka shi yasa Allah madaukaki sai ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaykum minhum izin mawaddata Allah ya kusa saura irin ya sanya tsakaninku da waɗanda kuka yi gaba da su kuke faɗa tsakaninku da su Allah ya sanya ƙauna a tsakanin junanku ashe idan akwai ƙauna to za a sami yan uwantaka ce shari'i ne na ‘yan uwantaka ya zama akwai ne akwai ƙaunar juna akwai soyayyar juna sannan abu na uku al'inka dunkulewa da sabawa da juna yana ɗaya daga cikin muƙaunimatin ukuwa yana ɗaya daga cikin ababen da suke tabbatar da suke samar da ‘yan uwantaka shi yasa Allah mana kusa ke ce wasu ni'matallahi alaikum a da'an إذ كنتم أعداء يتفعل بين قلوبكم sai Allah madaukakin sarki ya amfara zukatan kuka dunkule kuka zama zuciya ɗaya idan abin da ke faruwa ga musulmin filistin musulmin najeriya na damuwa abin da ke faruwa ga musulmin burma jimma musulmi yana damuwa abin da ke faruwa da musulmin iraki musulmin siriya musulmi a amerika musulmi a china kamar yana faruwa da kai ne da kake najeriya saboda wannan infar da ake da ita shi yasa manzo Allah su sallama ba sai ce al-mu'minu ya'laku wa yu'lam hadisi sahihi mummuni kullun yana zuwa ya haɗu da ɗan uwansa su dunkule su zama abu ɗaya yana yi sannan ana yi da shi har ya ce ma wala khaira fi man la ya'lam wala yu'lam babu alkhairi ga mutumin da shi ba za ba zai yadda a kulla san wantaka da shi ba a dunkule a zama daya babu alkhairi a tare da shi Musulmin da zai zo ya zauna mota ya shiga sai a tafiyar awa goma amma bai ma kowa magana a cikin mota so da shi laita alifa a a tafiya ya je wani waje har ya gama ba mun shi da kowa unguwa ya zo ba mun shi da kowa a shi bai san tashin hankali shi bai san a bata mashi rai to daga shi ba mun shi da kowa ko ba ɗabi'a ba ce ta imani daga cikin ɗabi'a imani akwai al'ilta ko al'ulta a ta'aru musulmi ya zama an saba da shi ya saba da 'yan uwan shi ya dunkule da su ya zama abu ɗaya sannan abu na hudu al-munasabatu wa ta'awun taimakekeniya yasa Allah mu dauki sai wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan akan sura sai da aka buɗe ta da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu awfu bil 'uqudi حديث فيه أنه المدرس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كلهم في جيت مكتشين يا أتكاني دونك على البر والتقوى على البر أتكاني بيئة بألا مرة تركي لما الله نجرها والتقوى da kuma takawa wato aiwatar da ababen da Allah ya sa ku da nisantar ababen da ya hana shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi Akuri muslim musulmi da kuma musulmi ne la yazlimu musulmi baya zalunta dan uwansa musulmi wala yahimuhu musulmi baya wala tantar da dan uwansa musulmi wala yahbuluhu sannan musulmi baya ko da dan uwansa musulmi ya kare shi yana kallon yana bukatar taimako amma ya taimakon sa ai wala sannan musulmi ba ya ganin ɗan uwansa a hannun abokanan gaba misali zai insani zai iya kan bakin kokarin ka ya fanto shi ya amso shi ya fitar da shi daga wannan aiki da yake sannan da cikin ababen da ke nuna soyayya a tsakanin juna kuma ya karfafi soyayya akwai wasu ababe guda uku da aka rubuto daga sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar yake cewa salatun tusaffina wudda akhika haɓa ne uku idan kana yi za ka tace maka ƙaunatar da kake mata uwanka za ka ƙaunace shi kuma zai ƙaunace ka ina waɗannan abubuwan guda uku an su sallima alaihi idza laqita in ka gamu da shi ka masa sallama wanda wannan abu ne mai mana wahala ne su tari sai wanda ka sani kake masallama sai wanda ka sani kake masallama abu na dai sannan wa tuwarki alahu fil majlis sannan kuma abu na biyu shine ka yalwata masa a wajen zama dan uwanka musulmi ya zo to ka ba shi wajen zama ka matsa masa ya zauna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni idza qila kun tafakkahu fil majalis tafsir sannan abu na uku wata wa tad'uhu a ahadi asma'ihi ilayhi ka kira shi da sunan da ya yake waɗannan ababen guda uku sai na umar rabbi Allah ne yake suna cin ababen da suke kawo dankon wantaka su tabbatar da wantaka a tsakanin musulmi abu na gaba a nufazu a kuki wani wajiba tsara haƙoƙi tsara haƙoƙi ne haƙƙi abin da ya wajaba ɗan uwana ya mutu haƙƙina ne a kansa alwajibat abin da ni kuma ya wajaba ummata shi yasa da alhuququ da alwajibat kan akan ana ta samun sai a tsakani abin da ya wajaba ni in maka da abin da ya wajaba ka mun huququn wa wajibatun kenan to daga cikin ababen da ke tabbatar da yankuwantaka a musulunci akwai tabbatar da haƙoƙi da kuma tsara wajibai duk abin da ya kasance na sani haƙƙin ka ne in tsare maka kai ma duk abin da ka sani haƙƙi na ne in tsare maka ka tsare mu shi kenan shi yasa mun sama shekaru yana cewa haƙƙul muslimi ala muslimi sittun musulmi yana da wasu haƙƙoƙa a kan ɗan uwansa musulmi guda shida sai ya lissafa su ya lissafa su ana nuna mana babu yadda za a yi a yi rayuwa ta yan uwantaka babu tsara haƙƙoƙi sannan abu na gaba islamu zan kyautata ma juna zato أرويته لك سيدنا علي رضي الله cewa سوى من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن duk mutumin da zai iya ɗaukar nauyin ɗan uwanta ya zauna da shi lafiya da kyakkyawan niyya ba yana kyautata masa zato to duk abin da zai masa kuma ba zai goge mai ba in dai zuciyar ka baka ce ta za ka yi ɗan uwantaka da ɗan uwanka mai kyau ba ɗan uwantaka ta gaskiya to duk abin da zai maka ba za ka gani ba ba za ka taɓa gode masa ba za ka taɓa yabansa ba in ji sai na ala rabbi Allah anhu sannan daga ciki akwai ikimafin ma'aji neman ma juna uzuruwa ka nema masa uzuri in ka ga wani abu da ke bukatar wata fassara ko ta fassara in magana aka ce maka yayi kyautata masa fassara a maganarsa ka nema masa uzuri ابن عباس رضي الله عنه هنا أحب إخواني إلي الذي إذا أتيته قبيلني وإن رجبت عنه عذابي يسي وانا وند نفسه شيني وند إن نزو وجنس نقامة زيارة في كفين عنه بالبيو كما يقنا دقي بنزو وجنس بسي بانو أجري يسي كا وانا أقوي دليل ليسا جزو وجينا با سي بانو أجري بزي شيء أكوي لا ينكي مثلا daga cikin ababen da suke karfafa yan uwantaka suke tabbatar da ita akwai ta zawo ziyartar juna yana da tafi shi yasa manzo da kuma hadisin musulun sai hadisun sai na Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi ya yace wani mutum ya ziyarci ɗan uwansa dan Allah zuwa wani kauye sai Allah kusan sarki sai ya sanya wani mala'ika a bakin hanya shi kenan sai ya tare shi sai masa ina za ka sai ce zan ziyarci wani ɗan uwana ne a ƙauye ɗa. sai ce masa hanya ba wani ni'ima kake so ba wani abu kake nema ba idan ka ce sai sai a wallahi ina san shi ne kawai saboda Allah shi ya sa sai na kai masa ziyara sai ce to dama ni manzon Allah ne zuwa gare shi in ji mala'ikan nan hadisin yana cikin muslim cewa فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته Allah maɗaukakin sarki ya ce yana son ka kamar yadda ka so ɗan uwan nan naka ka kai masa ziyara. Tasirin ziyara ba ƙarami ba ne a cikin zukata. In da ka kullaci ma ɗan uwanka shi ɗan ya kukkulla maka wani abu game da shi. Yana sa maka ziyara sai ka ji wannan kullun kawai ya fanci. Inda muna da ƙaranci game da wannan. in ziyarar nan ba ta yi ɗauki waya a kira shi suna da tasiri sosai daga ciki akwai qada'ul hawa biya ma juna bukatu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan ya nuna ka tsaya ka biya bukatar ɗan uwanka manzon sama da kan ya ce ya ci fiye da in tsaya in yi kafi a masallaci na wata guda akwai zuwa ta zo cewa an a sake fa fi masjidi hada ta'ai watanni biyu ina itikafi a masallacin na masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam masallacin ba nan masallacin kai sallah sai za a baka lada yadda kake amma masallacin manzon sallallahu alaihi kai sallah daya za a baka lada nawa za a baka lada dubu daya sallah farilla da nassun hadisi sahihi to itikafi mutum zai yi wata biyu ko wata ɗaya a masallacin manzon sallallahu alaihi itikafi lada nawa za a bashi duk sallar farilla da zai za a bashi lada dubu daya kalisa fa nawa za ka kama to maza sani ya ce na ta, ina tsifi ta in tsaya in biya ma ɗan uwana ta, wani aiki yake nema ni kuma ina da damar da zan samu masa wannan aikin in ga sai na biya mishi wannan bukata ha wata hatta ce ta kasuwanci a wani abu ya faru da shi matar shi ce ba ta da lafiya ni kuma ina da mota da dauke ta in ta asibiti da makamantan irin wannan manzo su ne ce gara wannan da in zo da in yi itikafi a masallaci na wata guda ko kuma na watanni guda kun wannan babban abu ne sannan abu na kusa da karshe da ke karfafa soyayya da ke karfafa yan uwantaka shine yi ma dan uwanka addu'a ko da zai wata hadisi al-imam bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ma dan uwansa wata addu'a al-ali dan uwan nan nasu bai nan to Allah zai sa wani mala'ika ce ce wa laqad litu kai ma abin da ka roƙa ma dan uwan nan naka Allah madaukakin sarki ya baka ka masa addu'a baya nan ka ce Allah ya masa kaza na alkhairi to kai ma sai mala'ika ce ce amin kuma kai ma Allah madaukakin sarki ya maka irin wannan abu na ƙarshe wanda za a iya ambata suna da yawa shine al'isabu tawfiya ba yadda za a iya wantaka babu ni in yadda da wani haƙƙi na ya tsarju saboda in wantaka ta tabbata abu kaza haƙƙi na ne misali manzon suna ce yi sallimi sabiru ala sabi karami ne mababba sallama idan ni ba zan wata rana ni ne karami ga babba sai karamin ne kimin sallama sai ni mata ni na san ni ne babba amma karamin nan shi ya kamata ya min sallama sai kimin ni sai in mishi shi ne isari abin da haƙƙina ne ya waje ba a bani sai in yadda in san da shi saboda ɗan uwana ya saba sauriya in ba da kaina don al'umma ta zama ta samu alkhairi wani abu na jin daɗi da nake son samu sai in haƙura da shi tabbiya ko ana buƙatar wani. akwai ababen da suke rusa yan uwantaka na farko akwai zalunci in ana zalunci ba za a sami yan uwantaka ba akwai abu na biyu munafurci bayyana abu a baki amma a zuciya ba haka ake nufi ba wannan yana rusa yan uwantaka rowa tana rusa yan uwantaka masu dukiya su taimakon waɗanda ba su da shi yana rusa yan uwantaka hassada tashi wato wani ya Allah ya masa ni'ima a rika jin na ma ni'ima bata faru ba ina rusa yan uwantaka muna na zato ga juna yana rusa yan uwantaka san kai ni kawai in samu ni kadai yana rusa yan uwantaka sannan ka ga dan uwanka a cikin wahala ka tsare shi yana rusa yan uwantaka sannan in san haƙƙina amma in manta da wajibin da ke kaina shi ma yana rusa yan uwantaka sannan a rayu ba a kan tsarin Allah ba abin da za a yi ba za a ce mai Allah ya ce ba mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne hukuncin musulunci a kama da wannan yana rusa kan uwantaka Allah madaukaki sake yana ba mu labari game da kiristoci yace wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahu akhadna mithaqahu ونسوا حظا raina baina به وحضرنا بينهم العداوة والبغضاء a يوم القيامة kiristoci da suka yi watsi da karantar da Allah madaukakin sarki ya mutu sai Allah madaukakin sarki kawai sai ya sanya gaba da kiyayya a tsakanin junansu shaikul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da wata magana mai kyau da yake cewa idan mutane suka bar abin da Allah madaukakin sarki ya sauka saboda jahilci suka ki koya ko kuma sun sani suka ki aiki da shi to sai gaba da kiyayya sun afu a tsakanin junansu domin a yanzu tun da sun yi watsi da shari'a Allah babu wani abu da ya rage musu wanda yake haɗa su kowa kan shi ya sani to kaga babu kwantantaka daga nan sai su zama sun guguncile sun rarrabu sun wawwatsu wancan bai kaunan wancan wancan bai kaunan wancan wancan bai san wancan ina fatan Allah subhanahu ta’ala ya taimake mu wannan soyayyar da wantakar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a cikin zukatanmu kuma mu aiwatar da su a aikace matsalolin da muke da su na yan ina fatan Allah madaukakin sarki ya yare mana su ya ba mu ikon gyara su mu rayu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bukatar mu rayu a matsayin yan uwan juna muna taimakon junanmu ba ma zalunta junanmu ba ma tozarta junanmu ba ma junan junanmu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما السلام عليكم